أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد baya ka yi uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau muna sha takwas ga watan zulqa'ada hijira dubu ɗaya a nake fitar nan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan tara miladiya dubu biyu da sha hudu cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka muktasar shama'il muhammadiyya littafin da yake bayanin halaye da ɗabi'u da ayyuka na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine darasinmu na arba'in ko za mu tashi kan babi na arba'in da shida قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه babin da yazo yake magana akan shimfidar annabi sallallahu alaihi wasallam an aisha radiyallahu anha qalat إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من عدم حشوه ليف عن عائشة رضي الله عنها أنكر قودة أنا عائشة الله يتارى متيردا qalat tace inna ma kana firash rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shimfadar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta kasance allazi yanamu alaihi shimfidar da yake kwanciya akai ba wanda zai rage mana speaker nan ne to ai shi bai zo ba kuma tana mana kara tana batar kodin din إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم كدي شنفدر النبي صلى الله عليه وسلم تاكسنشي الذي ينام عليه شنفدر ديكي فانا أكنتا من عدم تفاتاتي أشوها ليف أن تكيتا أن تنسى متى ليف أبن دبيلو wannan babi zai mana magana yaya shimfiɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama take firash anan ana nufin mafrush abinda manzan Allah yake shimfiɗawa ya kwanta a kai yaya take shin shimfiɗa ce ta kasaita ko kuma wani irin nau'i ne idan shimfiɗa ce ta wadda ake sakawa da me aka saka ta idan kuma ba ta sakawa ba ce to fata ce ko menene ne ya kama na hadisin na na Aisha Allah ya kara mata yarda tace inna ma kana firashi rasulillah kadai shimfidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasance allazi yanamu alaihi shimfidan da yake kwanciya akai yayi bacci min adamin adam kamar yadda zamu ga malam ya fassara a kasa bi fatahataini zaka ce adam hamza din zaka yi mata fataha dalun din ma zaka yi mai fataha jam'u adim jam'i ne na adim adam jam'i adim mufradi wa huwa lijildul madbu ita ce fata wanda aka jeme aw mutlaqu lijildi ko kuma kowace irin fata ko dai ka ce jemammiyar fata ita ake kira adam ko ka ce fata wallif da ya ce hashuhu lifun lif huwa lifun nakhli shine abin dabino a wannan lif din ban san sunan shi da hausa ba amma kamar kaba ne ma'ana ana iya saƙa kwando da shi daga dabino ake fito da shi ban sani ba ko ganyen dabinan ne ko ku a jikin dabinan ne amma dai yadda da ya bincike ana iya saka kwando da shi yana iya zama kamar sosan wanka a yi wanka da shi yana iya ana iya kuma yanyanka shi a tusa shi a cikin wani abu to ita fatar sai zama an cusa wannan leaf ɗin a ciki kamar yanzu za ga a da za ka tarar fulo irin na da maimakon soso na katifa za ka tarar ana cusa auduga ko rini to hashe wuli mai shi ma wannan abin da aka cusa a ciki ya zama ta yi laushi kenan kaba daga mai ake samo kaba ita daban take aiko to shi kuma wannan daga cikin dabino ne amma dai nau'in shi kamar na kaba ne dan za ga kamar ana iya saka kwando da shi ana iya yin kamar sosan wanka da shi misali wani Allah ko ganyen ne ko kuma wani abu ne a ciki to shi ne aka cusa a cikin shimfiɗar annabi sallallahu alaihi wasallama a kan ta manzan Allah yake kwana wannan hadisi yana gwada mana irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki duniya ta yadda shimfiɗar da yake kwanciya ma bai damu ta zama wata shimfiɗa ta daban ba fata ce aka ɗan sassan wannan lif ɗin a ciki don ya zama dai ta yi laushi kuma ya tabbata manzo Allah yana kwanciya akan tabarma kamar yadda ya zo a hadisi a cikin sahih bukhari har ma idan ya tashi a ga alamun shatin tabarma a jikin shi kamar yanzu ka kwanta akan tabarman leda ko kuma tabarman kaba kaga in ka kwanta kai bacci kana iya farkawa a ga alamun shatin tabarma a jikinka to haka manzo Allah yana kwanciya kan tabarma irin ta kaba a wancan lokacin da kuma wannan ta fata wanda aka sanya abin dabino a cikinta mala yace ce ja'far bin muhammad an abihi an karɓo daga ja'far ibn muhammad an abihi daga babansa ja'far anan shine ja'far ibn muhammad as-sadiq shine ja'far as-sadiq baban shi Muhammad al-Baqir shi kuma Muhammad al-Baqir dan Aliyu ibn al-Husayn Zainul Abidin shi kuma Aliyu ibn al-Husayn dan ma'ana Husayn dan Ali dan Abi Talib shine limamin Shi'a Ja'far sadiq shine limamin Shi'a na shida idan ka ce Ali bin Abi Talib a gurin su sai Al-Hasan sai Al-Husayn sai Muhammad sai muhammad in ban manta ba sai ja'far shine limamin su na biyar ko na shida to an abihi daga babansa shine muhammad al-baqir qala yace su'ilat aisha an tambayna da aisha ma kana firashi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi baitiki menene shimfidar annabi sallallahu alaihi wa sallama a ɗakin ki a gidanki mai maza Allah yake shimfidawa ta tace min adamin. daga fata ne ashuhu li min lifin an cike ta da abin dabino da zarbar dabino ko ganyen dabino su'ilat hafsa an na na hafsa ma kana firashi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi baitiki menene shimfidar manzan Allah a ɗakin ki ce Miss mishad a wani mayafi ne mai kaushi mis'al kamar yadda malai fassara a ƙasa bi kasril mimi wasu sukunil sini wa huwa kisa'un khashin shine mayafi bargu khashin wanda yake da kauri ko yake da tauri yu'addu lil firashi min sufin ana tanadar da shi ne dan shimfiɗa amma min sufin daga auduga ake yin shi ko kuma daga fata ake yin shi shine mishan ta ce na sinihi yi ne muna ninka shi ninki biyu bayyana mu alaihi sai maza Allah ya bacci a kai balan ba kana za ta lailatin wata rana ƙultu na ce lausan sanaituhu arba a saniyatin ta ce ina ma me zai hana in ninka shi ninki hudu la kana auta alahu zai fi masa laushi fasanai tuhu. ko fasalainahu fasalainahu fasalainahu lahu bi arba'i saniyatin sai muka ninka shi ninki hudu falamma asbaha da manzo Allah ya wayi gari kala sai ce ma farashtu muli al-laila wai wannan daren me kuka shimfida mun ne kala tace kulna huwa firashuka shimfida ce dai da ka sani illa anna sanainahu bi arba'i saniyatin sai dai mun ninka shi ninki hudu qulna muka ce huwa awtau laka zai bi maka laushi qala sai manzo Allah ce rudduhu li halatihi al-ula kuma da shi yadda yake na farkon fa innahu mana'atni wa ta'atuhu salati al-laila laushin da taushin ya hana ni sallata da daddare wannan hadisi zamu ga malam albani a farkon lambar hadisin ya sa za'ifun jiddan sanadin hadisin yana da rauni akwai abdullah ibn maimun kame da ya faɗa a ƙasa yace qultu hadha al-qadru qit'atun min hadith al-babi kama tara sai yake cewa wa isnaduhu da'ifun jiddan fihi abdullah ibn maimun wa huwa matruk abdullah ibn maimun matruk ne a gurin malaman hadisi idan rawi ya zama matruk a gurin malaman hadisi to riwaya shi riwaya ce mawdu'a riwaya ce mai rauni sosai ba a karɓar riwayar sai kawo waka asli ya zo a cikin asalin littafin shi asalin littafin tirmidhi a shamail din ya zo ibnu mahdi wa huwa tasir. kuskure ne da aka rubuta ibnu mahdi maimakon abdullahi bin maimun sai suka rubuta abdullahi bin mahdi wannan kuskure ne wa qad za'ifa ya ce yace yayi takharijin hadisin cikin littafin sa az-za'ifa silsilatul ahadith az-za'ifa wa sakata anhu ibn kathir ibn kathir da ka hadisin yayi shiru bai ce komai akan shi ba da haka dai hadisin yana da rauni to amma hadisin zamu ga yana da gaba biyu akwai tambayar da aka yi wa na Aisha akwai da aka yi wa na Hafsa wanda aka yi wa na Aisha ta inganta domin shi ne hadisin baya cewa an tambaye na Aisha ma kana firashu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam menene yaya shimfidan manzon Allah take fi bai take a ɗakin ki qala tace min adamin daga fata shimfidan manzon Allah take hashuhu min lifin an cika ta an ciccusa mata abin dabiro kaga wanda ya inganta hadisin da muka karanta amma kisan na na hafsa wannan bata inganta ba dan bata zo da wani sanadi ba sai wannan sanadi din ita tana gwada mana a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kwana kan wani mayafi ne mai kaushi wanda bai da laushi suna ninka mai shi biyu dan manzo Allah ya dan ji laushi amma wata rana suka ce me zai hana mu ninka shi hudu zai biyo manzo Allah laushi suka ninka shi hudu da gari ya waye manzo Allah ya ce wannan abu ne kuka shimfiɗa mu suka ce shimfiɗa ka ce wanda ka saba da ita manzo Allah yake ce wato ai na ji ta yi laushin da ya hana ni tashi sallah da haka manzo Allah ya ce a mai da ita zuwa ga asalin abin da ya kasance to amma wannan ƙarin wannan riwaya tana na Hafsa sanadin bai inganta ba da haka dai abin da ya tabbata nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwanciya akan shimfiɗa da take ta fata wannan malaman hadisi suna kawo shi ne ba wai dan su nuna cewa dole kowa sai ya kwanta akan irin wannan shimfiɗan ba ana kawo wannan ne na farko ne dan mu gane me ya hakikanin abin da manzon Allah yake amfani da shi wannan zai taimaka ga wanda yake da karancin abin hannu wanda yake da karancin kuɗi ko arziki sai ya zamana ya samu abin shimbiɗar da bai kai na wane ba to kada ka damu ba kai kaɗai ba ne jin yadda manzo Allah ke kwanciya sai ga to ai kai yanzu da yake da katiba da bata da gida ga yanta take sai ga ai fi a ce shimbiɗa ce ta fata sannan abu na biyu malamai sukan kokari da abin da ya shafi manzo Allah su ambata shi ko da ba a babin koyi ba ne. shi sa a babin karanta manzo Allah na cin kabewa in aka sa a cikin abinci mun karanta manzo Allah yana son abu mai zaki mun karanta manzo Allah yana cin nama kun ga wannan ba yana babin koyi bane a babin ibada wani abu yana yana komawa zuwa ga halitta to amma amfanin faɗan shi saboda ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam to da abin da ya sha manzo Allah yana da kyau a kiyayo shi saboda wanda zai kiyaye koyi musamman in babin abin da ya shafi halitta ne da ɗabi'a wanda kuma ma'ana yake yi idan ya ji zai ji manzan Allah yana yi amma a nan ba ana nufin dole shi faɗa kasi ta zama haka ba da haka yanzu babu laifi don mutum ya kwanta kan katifa wanda kuma baya so ya kwanta kan tabarma babu laifi wanda ya sa ta leda wanda ya sa ta kaba wanda ya sa budu irin wanda aka saba ana yi babu laifi amma dai abin da ake so mutum ya sanya abin da ba zai mantar da shi Allah ba kada kwanta shimfiɗa da za ta ɗauke maka hankali kuma ta mantar da kai abin da ya waje ba a kanka ko wannan ne ba a so babu ma ja a fi tawadu'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babin da yazo yake magana akan kankan da kai na annabi sallallahu alaihi wa sallama tawali'u wannan babi zai magana yaya manzo Allah yake wajen ɗabi'unsa tawadu'u kankan da kai kishiyar girman kai ne duk wanda aka ce yana da tawazu'u ma'ana yana ɗaukan kansa ba komai ba baya jin cewa ya fi kowa bai da girman kai dan girman kai manzo Allah ya ce shi ne kin gaskiya da rena mutane to mai tawalu'u baya da girman kai baya kin gaskiya kuma baya rena mutane yadda ka zo zai baka kimar ka irin wanda ta cancance ka za mu karanta yadda manzo Allah yake da saukin hali da kyawawan halaye da tawalu'u manzo Allah baya da girman kai manzo Allah baya jin cewa yadda Allah ya bibita shi sama da kowa to amma manzo Allah baya dagawa ga mutane an Umar bin Khattab qal an karbo daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tuturuni kada ku kuzuzuta ni kama aqratin nasara ibn maryam kamar yadda nasara suka yi wa dan maryam innama ana abdun kadai ni bawa ne fa qulu ku ce abdullahi wa rasuluhu bawan Allah manzon Allah Imam Tirmidhi ya kama mana hadisin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda wanda hadisi ne sahihi manzo Allah ce la tuturuni kada ku yabe ni wani irin yabo kama atsaratin nasara na maryam kama yadda nasara suka yabi annabi isa dan maryam ma'ana yabo wanda ya wuce ka'ida inna ma ana abdun maza Allah ce ni bawa ne faƙulu ku ce abdullahi wa rasuluhu bawan Allah manzan Allah ma'ana dai yaban da za ku yi min kada ya wuce waɗannan matakai guda biyu duk yaban da za ku yi min ku ɗaga ni fiye da bawa na Allah ku kai ni wani matsayi na allantaka manzo Allah ce kada ku yi mun kun ga kiristoci mai suka ce annabi isa suka ce Allah ne suka ce dan Allah ne wasu daga suka ce dan Allah ne kun ga ma'ana in suka ce Allah ne ya wuce bawon Allah suka ce dan Allah ne ya wuce bawon Allah domin da ɗanka da bawanka ba matsayinsu ne ba shi bawa ma ana sayar da shi ko amma ɗa kaga ɗa ne kuma ya fi kusanci da kai shine zai gaje ka ba bawanka ba to sai suka ce manzan Allah ma annabi Isa dan Allah ne sai suka wuce wannan mataki to manzan Allah anan yana shiryar da mu cewa da abin da zamu faɗa mu ce Abdullahi wa rasulu kuma babu wani yabo da ya fi daɗi ga manzan Allah irin ka sai sifata shi da Abdullahi kisa da Allah zai bayanin babban ni'ima da yawa manzan Allah sallallahu alaihi sallama. da ya kai shi sama isra'i a da ya kai shi sama mai iraji da tafiyar dare da aka yi da shi isra sai Allah ya kala mazin bawa subhanallazi asra bi abdihi kuma Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya yi tafiyar dare bi abdihi da bawan shi wannan isra'i babban ni'ima ce Allah ya manzan Allah Su da da abin da ya bi kalma abdu a gurin matsayi da manzan Allah zai samu da sai Allah ya kata sannan za ga Allah ya sifata annabawa da cewa duka bayansa ne Allah ya sifata annabawa da ubudiyya da haka manzo Allah ce ku ce Abdullah wa rasuluhu manzansa Wani hadisi shi yake gwada mana asali tushe a yabi manzan Allah ba laifi bane ka ce manzan Allah yana da haƙuri manzan Allah yana da jin kai manzan Allah yana da kaza yana da karamci wannan ba laifi bane ne menene laifi shine wajen yaban ka wuce gona da iri wasu suna cewa wai ai ba yadda za a wuce gona da iri ana wuce mana in ka ɗau aiki da Allah yake yi ka ba manzon Allah ka wuce gona da iri akwai aikin da Allah ne kaɗai yake yi rayawa kashewa azurtawa ba da lafiya saukar da ruwa wannan duk Allah ne yake yi babu wani bawa da yake wannan sai Allah to yayin da ka jingina shi ga manzon Allah ka wuce gona da iri ko kuma irin kalmomin da suke mai da komai ma manzan Allah ne komai ma manzan Allah ne wahdatul wujud kai manzan Allah ne shi ma manzan Allah ne wancan ma manzan Allah ne da komai daga manzan Allah yake wannan ma wuce gona da iri ne domin aqida ce da ke nuna cewa duk abin da ka gani ɗaya ne da haka wa za a ce komai Allah ne da haka masu cewa ah, asalin komai daga annabi ne wannan aƙida ce ta kuskure aƙida ce ta kuskure domin wujudi ne ma'anarta wannan duk shari'a ta hana shek albani ya yi taliki a ƙasa nan ba ta 361 ya ce al'itira'u wannan bayanin na mai sharhi ne ya ciro al'itira'u huwa Husnus sana'i shine kyakkyawan yabo ai la tubalighu fi madhi kada ku kai matuka wajen yabo da kama balagatin nasara fi madhi sayyidina isa kamar da nasara suka kai matuka wajen yaban shugabanmu annabi isa faja'aluhu ilahan aw ibna ilahin suka sanya shi abin bauta Allah kenan ko kuma dan Allah to kada ku yi mun haka wannan haka mai sharhi ya faɗa qultu ga bayanin Sheikh Albani Sheikh ce hamlul hadisi alal mubalaga fi madihi sallallahu alaihi wa sallam mimma la yunasibu ma tarjama lahu al-muallif rahimahullah dan wani fiqhu ne Sheikh Albani zai shiga amma sai mutum ya yi tsaya tsaye bai binci me yake nemi kun ga shi mai sharhi a can ya ce al-itra'u shine kyakkyawan yabo la tubalighu fi madhi kada ku kai matuƙa wajen yabo da haka mai sharhi ya fassara al-itra kuma haka muka fassara kada ku kuzo zuta ne to amma Sheikh Albani ya ce ka dauki hadisin da wannan ma'anar cewa kada a kai matuƙa wajen yabona ka ce wannan ne ma'anar hadisin to bai dace da tarjamar da imamu tirmidhi yayi ba shi tirmidhi yayi tarjama ne nuna tawali'un manzon Allah to in ka ce manzon Allah ce kada ku kai matuƙa wajen yabona shi albani yana ganin to baka sifata manzon Allah da tawali'u ba kenan manzon Allah yana cewa ku yabe ni idan na ce ya ce kada ku kai matuƙa wajen yabona sai ya zama kenan mafhumul mukhalafa ku yabe ni amma kada ku yi matuƙa to shi wancan kalma yana ganin a ah, to manzo Allah da yake da tawalu ai ba zai ma ci a yabe shi din ba ina ba ta kun gane abin da shi ne ke so faɗa ala wa huwa tawazu'u shine tawazu'un manzon Allah zalika annal mubalagha domin kai matuƙa wajen yabo taqtaridu adatan bil kadhibi galiban yakan hadu da ƙarya wal ghuluwi fi da wuce gona da iri cikin addini wa zalika muharram wannan fa haramun ne kai ƙarya haramun ne ka wuce gona da iri cikin addini fannayo an mislihi hana yin wannan din hana wuce gona da iri hana yin ƙarya min al-umuri allati la yazharu bihi tawadu'uhu kama la yaqfa yana cikin lamarin da tawadu'un manzon Allah ba zai bayyana ba in ka bar hadisin haka wana in kace manzon Allah yana nufin ka kai matuƙa wajen yabo na to baka fito da tawadu'un manzon Allah ba domin mai saurare zai bayyance ka kana nufin manzon Allah ya ce ku yabe ni kamar mutum ne ya zo ce jama'a ku yabe ni amma sama sama shi ne ma'anar kanku kai matuƙa wajen yabona to wani albani na ganin in ka basara haka to baka fito da tawazu manzan Allah ba sannan kuma dama in ka ji an ce guluwi wuce gona da iri to ƙalibi ba wuce gona da iri sai ya zama da ƙarya da abinda da ba addini ba yace wannan abuwa kuma dama can an hana su fa yab'udu an yakuna hadha huwa muradul muallifi malam yace to zai wahala haka a ce imamu tirmidhi yake nufi fala allal aula to gashi yadda albani yake gani abin da yabi a ce an yuqala a ce innal murada abin da ake nufi la tamdahu ne mutlaqan shi haka albani bai ta hadisin kada ku yabe ni shine la taturu la tuturu ne kada ku yabe ni haka mala albani yake gani a fassara shine zai race da tawazu. wa huwa min ma'anil itra'a lugha domin yabo almadu yana cikin ma'ana al-itra wa huwa wa in kana ja'izan fil asli cewa ya halatta asali asali ya halatta ayyaban faqad yunha an mislihi min babi saddin zari'a yace amma za iya hanawa in zai kai zuwa ga banna saddin zari'a dan a toshe kobar da za kai zuwa ga banna kama huwa min usul kamar yadda yake sananne a ilimin usulu a gurin malamai idan abu zai kai zuwa ga banna sai a ce to ka ai wannan abu asalin abin ba haramun bane amma in ka bude kobar za a kai zuwa ga haramun to sai a ce a rufe kobar gaba daya shine saddu zari'a mazaban malikiya suna amfani da wannan wajen fatawa misali idan mutum ya je guri kaza ya taka ya je gurin amma in dai ya je gurin sai ya saba Allah in ya je gurin akwai sabon Allah sai a ce to ka taka kai tafiyar ma haramun tafiyar ka je gurin haramun ne balantana kuma kai sabon Allah din sai a haramta zuwa gurin saboda me saboda kada yi sabon Allah dan a toshe wata kafa to dan shek albani na cewa idan aka ce yaban manzo Allah asali jaizi ne amma aka ce ai yaban to kuma wanda zai kai koba da zuwa gaban na yace to sai a toshe fa inna fatha babal madhi bude kofar yabo qad yu'addi ila mukhalafati shar'i zai kai zuwa ga sabawa shari'a kama huwa mushahadun fil waqi kamar yadda muke gani yanzu a aikace in ma jahalan ko dan jahilci wa in ma guluwan ko dan wuce gona da iri dan haka yana ganin ma'anar hadisin kada ku yabe ni amma ana hakika ni a iya fahimtata, ta ba zai ka fassara hadisin kada ku yabe ni ba domin ai manzo Allah ya ce kama ataratin nasara ibn maryam kaga kamanta irin yaban da ya hana mu da irin wanda nasara suke dan mari ya nuna yana nufin kan wuce gona da iri da haka ni ban wafaka wa shek albani a wannan fassarar ba cewa wai ana nufin kada kada ku yabe ni a'a hadisi yana nufin kada ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yadda nasara suka yi wa isa dan maryam wuce gona da iri ai ba wai dan sun yabe shi bane aibi abin da yasa ya zama aibi wuce gona da iri tunda manzo Allah ya gaya mana irin yaban da ya hana kada mu mai irin wannan amma yanzu mujarrade yanzu idan na zo na ce manzon Allah mutum ne mai karamci yabo ne ko ba yabo ba in na ce manzon Allah mai haƙuri ne yabo ne ko ba yabo ba in na ce manzon Allah yana da kyawawan aladi yabo ne wannan ba wani dalili da za a ce kada in amma yanzu idan na zo na shi da dan Allah ne kaga na yi abin da manzon Allah ya hana da haka hadisin a fili ma'anar shi take yadda mai shari ya fassara din nan ba ne hufi madihi kada ku kai matuƙa wajen yabona kada ku kai matuƙa saboda me wannan zai kai ku ku bada cikin guduwi amma yabo irin abdullah rasulullah ba laifi don kun yi wannan kuma yabo ne amma shek albani shi ya kai bayanta ce ala tara ma'i ila ma qala ba'dhum ba za ka kalli abin da wani daga cikin su ya faɗa ba fi madihi sallallahu alaihi wasallam yana so ya buga maka misali ƙoƙarin wajen yaban annabi an wuce gona da iri ya kama da baiti ya ce na wani amma baiti ne na mai alburda a imamul musiri wannan baitin nashi ne na cewa da madda madda'atun nasara fi nabiyihim واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي دع ما ادعته النصارى في نبيهم كبر ابن نصارى سكي دعوا دغني da annabi su bar wannan bar wannan magana wannan magana ce mai kyau ai kada ka yi da'awar irin abin abinda nasara suka yi da'awa gane da a annabi isa kada ka yi manzan Allah irin wannan sai ce wa hakun bai ma shi ita mada fi amma kai faɗi duk abin da ka ga dama wajen yaban annabi wa take mai ka hukunta ko mai ka ga dama to anan ne za iya cewa kila ba ko ba abu da ba haka sai shak albani ce ka duba wannan magana ta shi kai ba ausalahu yaya wannan magana ta kai shi ila an qala har yanzu yake cewa dangane da manzon Allah yace fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalam yace wa inna min judika dunya yana cikin kyautarka baiwarka abinda kai ka bayar a duniya duniya kai ka samar da ita ya rasulullah wa darrataha da ma kishiyar ta lahira duk kai ka samar da su Allah ko yana cewa inna lana al-akhirata wal ula duniya da lahira duk na Allah ne Allah ne ya halicci duniya ya halicci lahira kun ga wannan akwai nau'i na ulumi sai ce wa min ulumika daga cikin ilimin ka da kake da shi ya rasulullah ilmul lauhi wal qalam kana da ilimin allo na lauhin mahfuz kana da ilimin alqalami na kudura kaga wannan wuce gona da iri ne to irin wannan ba daidai bane wa hadha madhum bima huwa batilun badaha malai ce wannan yabo ne da abinda kai tsaye badahatan ko ba kai karatu ba ka san wannan kuskure ne wa misluhu kasirun mali ce haka yana nan da yawa fi ma yusammunahu bil anashid ad-diniyya cikin abin da suke kira waƙoƙin addini kuma yanzu yadda ake cewa waƙoƙin addini ku irin wannan da yawa kuma gaskiyar magana akwai shi da yawa da yawa musamman yanzu yawanci masu yin waƙe sunan yaban annabi sallallahu alaihi wasallama galibinsu abubuwa guda biyu ne suke tare da su mafi yawancinsu ba su da zazzurfan ilimi na addini yawanci za ka ji hatta a karatu na zamani iya su sakandare a gama kaɗan ne suka yi diploma in ma ka ɗauki ilimin zamani shi ne mizani to za ka cewa ba su je ko ina ba sannan za ka tarar da su abu na biyu kuma an mai da abin sana'a da neman kuɗi da haka ya tashi ana yi dan ko kauna ko soyayya a abin ne na neman kuɗi da sana'a shi yasa ma ya haɗu da abin da yake na zamani ya zama ya haɗu da kiɗe-kiɗe wanda ya daɗa muna na abin amma in ka ɗauki irin waƙoƙi mai infiraji masalan za ga baitoci masu kyawu wajen yaban annabi sallallahu alaihi wasallama in ka karanta wani baitin zaka ji da daɗi yana sifata annabi sallallahu alaihi wasallama duk da akwai 'yan kurakurai amma dai za ka ji akwai baitoci masu kyau masu daɗi kuma akwai masu azantarwa to wannan yana nan da yawa a cikin waƙoƙin da ake da da mutum zai bibiye su ya tattara ce zai rubutu zai ga kulakulai masu yawa zai fitar da kulakulai masu yawa yawan gaske a cikin kuwa fanayu sallallahu alaihi wasallama ummatahu an madaihi bima huwa jaizun aslan khashyatal wuqu'il mali fi ma la yajuzu shak albani ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana al'ummarsa ta yabe shi da abin da yake halal ne asalin shi dan tsoron kada mai yabon ya fada cikin abin da baya halatta la shakka annahu min tawazuhi sallallahu alaihi wasallam yace wannan yana cikin tawazu'un manzon Allah kama ya dullu alaihi sa'iru a babi wa ghairiha kamar da sauran hadisan babi suke gwadawa bi khilafi hamlin nahi ala al-madhi al-muharram sabanin mu dauki hanin cewa an hana yabo ne na haramu wa hadha bayyinun la yakhfa insha Allah ce wannan abu ne a bayyane ba zai buya ba wa yu'ayyiduhu qawluhu bi akhirin hadith abin da ke karfafa wannan fahimta tashi abin da yazo a ƙarshen hadisin inna ma ana abdul fa abdullahi wa rasulihi wa rasuluhu li'annahu ka'annahu kharaja makhraj al-jawabi an su'alin muqaddam da manzo Allah ya ce inna ma ana abdul ni bawa ne ku ce ni bawan Allah ne manzon Allah ne wala albani ce kamar kai ka tambaye manzon Allah ne kamar a kaddara kamar an tambaye manzon Allah ne fa ma za na qulu fi madhika ya rasulullah me za mu faɗa wajen yabanka fa qala sai ce qulu abdullahi wa rasulu bawan Allah manzon Allah ko ga mun dauki wannan ya nuna kenan ana yaban sabanin da malai yake so ya gwada ai qulu ma la shakka fihi shar'an ku faɗa abinda ba shakka a ciki a shari'a mimma ana muttasibun bihi abinda na da shi wala tazidu alaihi kada ku ƙara wa aina hadha mimma yasibuhu ba'd almuslimun al bale yace ina wannan ina abinda wasu musulmi suke sifata manzon Allah da shi fi ma yusammunahu bil mawalid abinda suke kira da maulidi wa ghairi hada wannan wannan mimma lam yakun ma'rufan inda salafis salih wanda magabata bu san shi ba ka kaulihim kamar irin faɗin su inda nurun ce manzon Allah haske ne akwai masu cewa manzan Allah haske ne wanda wannan guluwi ne mun karanta sifofin manzan Allah cikin wannan littafin mun karanta sifar hannun shi ana zai cewa hannun shi yana da laushi mun karanta sifar ma'ana baki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mun karanta abin da ya shafi shari'a ta manzan Allah wani ya zo ya ce haske ne kaga dai ya saba waɗannan hadisai wa innahu awwalu khalqillah ko cewa shine Allah ya fara halitta wannan ma ya saba da hadisi farko abinda Allah ya fara halitta alƙalami kamar da ya zo a hadisi kuma dan ka ce manzo Allah ba shi ne farko ba baya nuna ka tauye darajar shi bal ma yana cikin daraja ya zama ya zo daga baya kuma ya fi duk wanda ya riga shi zuwa din sallallahu alaihi wasallam wa anna jibril kana khadimahu lailatul isra da cewa wai jibril bai wa manzan Allah hidima ne a daren isra'i wai yaron shi ne wani nahwi zalika da wani wannan minal mamalihi wal abatin da irin yaban da ake yi wanda suke abuwa batattu fa tabiru ya ulil absar almuhim dai wannan hadisi yana gwada mana tawazu'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta inda manzon Allah ce fa qulu abdullahi wa rasuluhu ana Anas bin Malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda anna mar'atan wata mace ja'at ila annabi sallallahu ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat tace inna li haja ina da bukata a wajenka ya rasulullah fa qala sai manzo Allah ce ijlisi fi ayi tariqil madinati shi'ti ki zauna a kowace hanya ta madina da kika ga dama ki zabi inda ke so ajlis ilayki ne ma zan zo zauna a gurin ki faɗi bukatar ki in saurare wannan hadisi na Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yana cewa annam ra'atan wata mace kamar yadda malai ya faɗa ƙasa min al-ansar daga cikin mutanen Madina kama bi riwayatul Bukhari wa bi riwaya wa ma'aha sabiyyun laha da yarinta a wata riwaya an ce tana da ɗan taɓin hankali ma, aka suka zuba ta a wata riwaya ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fa ta ce inna li ilayka haja ina da bukata a gurinka ma'ana ina so in ganka mace ce ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ce ya rasulullah ina son in ganka kuma mu kebe ila abin da take so ta faɗa ba ta son wani ya ji fa qala sai manzo Allah ya ce mata ijlisi nan ne mahallin shahi ijlisi fi ayi tariqil madinati shi'ti zabe inda yake ga dama a hanyoyin madina ajlis ilayki zan zo na zauna tare da ke kun ga tawazu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana anan ita ce ya kamata zo inda manzon Allah yake to amma saboda tawazu na manzon Allah sai ya ce zabi inda kike so kamar kai ne kana so ka ga gwamna ka buga waya ka ce mai girma ina son da Allah mu hadu kaga ka'ida kai za ka zo Sai za ka nemi appointment ka je inda yake amma da ka buga sai ce a ina ke so in zo in same ka kaga za ka ji girman abin sosai ya ce ka faɗi inda kake so zai zo ya same ka ko ba gwamna ba ko ciyaman ko suna ka ce kana nema ya ce ka faɗi inda yake so zan zo same ka to kai ka sa akwai girmamawa a ciki to balantana annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi bani adam manzo Allah ya ce zaɓe inda yake so zan zo in same ki a gurin saboda tawazu na manzon Allah wa malam ya ka kasa yace fi riwayati muslim ziyada a riwayar muslim fa khala ma'aha fi ba'd at-tariqi sai manzo Allah yake banta da ita a wata hanya hatta faragan min hajatiha har sai da ta gama faɗin bukata ta sannan manzo Allah ya tafi wal gharadu min al bu'di dalilin da yasa suka koma gebe hatta la yasma'u bi shakwaha ahadun ghaira hatta la yusmi'a bi shakwaha ahadan ghaira ko hatta la yasma'u dan kada wani wanda ba manzon Allah bai ji me ya kawo ta korafin shi sa suka kebe da manzon Allah mun sha yin bayani ba laifi dan manzon Allah ya kebe da mace shi manzon Allah yana da kariya sannan na biyu kuma a shi manzan Allah ne sannan wasu malamai suka ce a nan ma ba kalwa ba ce tun da kan hanya ne in yanzu wata mace za ta zo ce ina son ganin ka ku tsaya a bakin masallaci nan ba kalwa ba ce Tun da kowa yana kallon kalwa shi ne ka shiga gurin da ba a ganin ka ba a sanin me yake gudana shi ake kira kalwa shi aka hana amma gurin da ana iya ganin ka ana ganin me yake gudana wannan ba kalwa ba ce da haka nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya je saurare ke biya mata bukatar ta koyi saurare ta ji me take da bukata wannan hadisi ya fito da tawazu manzon Allah a fili an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'udu al-marda manzon Allah yana ziyartar marasa lafiya wannan hadisi yana da rauni a sanadin shi amma akwai abubuwan da sun inganta gaba farko manzon Allah yana ziyartar mara lafiya wannan ta inganta manzo Allah yana ziyartar mara lafiya amma kuma manta ba ya je ziyarar yaron gidan shi ba yahudi wanda ma ba musulmi ba har manzo Allah ya bijiran mai da musulunci ya karba manzo Allah ya je ziyarar wani matashi bai da lafiya manzo Allah ya ce masa yaya kake jin ka yace ai na waye gari ina mai tsananin ƙauna ga Allah fata kyakkyawan fata ga Allah ina kuma jin tsoron ubar Allah manzo Allah ce waɗannan abubuwa biyu ba za su haɗu gabawa bawa ba irin wannan lokaci da bai da lafiya kuma ya mutu face sai ya shiga aljanna mun karanta cikin al'adabul mufrad manzo Allah ya je ziyartar wani mara lafiya mutumin kauye manzo Allah ya ce masa la ba sa dahurun insha Allah cewa tsarki ne wannan rashin lafiyar me yake mutumin kauye ne ce ina fa tsarki rashin lafiya ce ta zo za ta ke tsoho zuwa kabari manzo Allah ya ce idan to haka din ne kuma karshe ya mutu din da haka shahid manzon Allah yana ziyartar mara lafiya wa yashhadul janaiz yana zuwa janaiza wannan ma tabbata manzon Allah yana yi wa yartabul himar yana hawa jaki wannan ma inganta manzon Allah na hawa jaki bal ma har yana goyo akan jaki din wa yujibu da'watal abdi yana amsa kiran bawa idan bawa ya kira shi walima ko cin abinci ko mai manzo Allah na amsawa wannan dai ya tabbata manzo Allah yana yi wa kana yawma bani quraiza ranar da kuri bani quraiza manzo Allah ya kasance ala himarin akan jaki mahtumin bi hablin min lifin wanda aka yi masa linzami da igiya min lifin ta abin dabino kun ga lif din ana ana iya saka igiya da shi kenan kamar yadda ake igiya ta kaba shi ma aka yi igiya abin da kama ake ci a tsawo shi ma wannan jakin an masa a ragama da irin wannan abu wa alaihi ikafun an sanya mahayi abin hawa shimfiɗa kenan min libin ta wannan lif ɗin ta wannan abin dabino ɗin to iya nan ne yake buƙatar ma'ana za mu ce bai inganta ba tunda wannan ba mu same shi a wata riwaya ba to wannan abin da imamu tirmidhi ya kawo yake gwada mana ashe alamar rashin girman kai zan mutum yana ziyartar marasa lafiya ga manzo Allah yana zuwa ziyarta marasa lafiya halattar jana'iza sannan hawa jaki ko hawa abin hawa wanda bai kai ya kawo ba kuma in ka lura a yau masu girman kai za ga ba su cika zuwa duwa mara lafiya ba za ga ba su halatta jana'iza manya-manyan masu hali da manya-manyan masu mulki ba sa zuwa jana'iza sai ta wane da wane alamar ba su da girman kai an kana zuwa jana'iza kana da hali a unguwarku amma duk inda aka yi rasuwa in ka ji kana daurewa ka shiga ka je a yi jana'iza da kai to wannan alamar babu girman kai kenan manzan Allah yana hawa jaki hawa jaki alama ta cewa manzan Allah bai da girman kai wanda a yanzu za mu ce akwai wanda ba ma jaki ba akwai irin motar da ba zai hau ba akwai wanda idan yana tafiya a cikin tawaga in ka bi shi da motar da bata kai miliyan kaza ba zai kore ka ya za yi shi kamar shi a cikin tawagar shi a ga mutum da wannan karamar motar a wani alama ce ta girman kai alama ce ta girman kai to ga manzo Allah yana hawa jaki yana ma goyo a kai goye mutum akan abin hawa musamman doki ko jaki alama ce ta rashin girman kai sannan yana amsa kiran bawa mana in bawaye abinci kira manzo Allah manzo Allah yana zuwa a ga yanzu ashe kenan abin da zai gwada mutum yana da saukin kai daga cikin abin da zai gwada haka yaran gidan shi ya abinci kirawo shi za mu zo mu karanta ma manzo Allah zai je a bashi abincin miyan ma ta canza ta canza ma ta fara dan fidda bashi bashi ko manzo Allah ya ci kamar yanzu ka gayyaci babba ne ka ka masa dambu a ga ba kowa yake cin dambu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan duk irin waɗannan abuwa da yake nuna manzo Allah bai da girman kai ana Anas bin Malik radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace kana annabi sallallahu alaihi wasallama yud'a ila khubz ash-sha'iri manzo Allah ana kiran shi zuwa ga gurasa ta sha'ir ta alkama wal ihalati sanikha da mahaɗin abincin miya kamar miya kenan ko mai ko nama as hawa wadda ta canza fayujibu manzan Allah ya amsa wa laqad kana lahu dir'un manzan Allah yana da sulke inda yahudiyin gurin wani ba yahudi waje da ma ha hatta mata manzan Allah bai samu abin da zai bari ya karɓo wannan sulken ba har ya bar duniya manzan Allah kana yud'a ila khubz sha'iri ana kiran shi zuwa ga walima ta gurasa ta sha'ir sha'ir nau'i ne na alkama wal ihalati sanikha ihala mana yace bi kasril hamza kullu duhnin yu'damu bihi duk wani mai da ake miya da shi ake mahadi da shi shine ihala kamar mu ce da miya aw dasamil jamil aw addasamul jamil ko kitse da yake daskararre shi a kira ihala as-sanikha hiya ad-duhn al-mutaghayyir shine kitsan da ya canza naman da ya canza arra'iha min tulil muk saboda dadewa ya fara canzawa kamar ya fara dan bashi bashi to irin wannan a kira manzo Allah kuma aka mai ayo ji ko manzo Allah ya amsa shi yasa yana daga cikin ladabi idan ka je gidan mutum ya baka abin sha ko abinci ko da ba za ka ci ba kada ka aibata kun ga yanzu muna da wata al'ada sai mutum ka je yana cewa abinci garau garau manzo Allah baya aibata abinci in ya kawo maka sai ka ce alhamdulillah in ma ba za ka ci ba na ci abinci na gode Allah ya saka da alkhairi na ci abinci na gode in kuma za ka iya to ka ci koda kaɗan ne dan zai ji daɗi ci ɗin komai kankanta shi yana da kyau dan zai ji daɗi amma in akwai cutuwa za ka ji wani guri a baka ruwa ka ga ruwan bai da kyau sai kai godiya amma kada ka aibata shi baya cikin ɗabi'a mai kyau a kawo mutum abinci ce ni za ka wannan abincin ko kuma wannan ruwan ne za ka min wannan ruwan lalatacce wa zai sha wannan ruwan ai sai ku wannan ba daidai ba ne sai kai godiya sai ka bar mai kansa zai ji daɗi to manzo Allah ana kiran shi kuma ya amsa wa laqad kana lahu dir'un yana da sulke wala yayi nan ba ka sai ce kana dir'u mar'unatun indahu a dir wannan sulke din yana gurin shi shi bai yahudan wasmuhu sunan bai yahudan abu shahamil yahudi min bani zaf batulun min aus mai yahudi ne amma da kabilar bani zaf zaf ɗin nan kuma wasu kabila ce daga ausu kamar ma'ana ba yahude ne amma ba larabin ba yahude wa kana halifan lahum abokin abokin su ne ma'ana wanda suka gama kai da haka halif ne na ausu kenan kama bil fatih kamar yadda zo cikin fathil bari wa waqa fil asli annahu ansari ya zo a cikin asalin littafin cewa wai mutumin madina ne wa huwa khata'un zahir wannan kuskure ne wa kanat marhuna manzo Allah ya bada jinginan wannan silke ala 30 sa'an min sha'ir ya karbi sa'i 30 na sha'ir ala ma rawahu bukhari wa ibn majah wa tabarani wa ghayruhu kamar yadda yazo a riwayar bukhari da tabarani da ibn majah cewa manzon Allah ya bada silken ya karbi sa'i talatin na alkama warawa bin hibbana annal ajala kana sana ibn hibban ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alƙawarin zai biya zuwa shekara guda walakin da rasul sallallahu alaihi wasallama mata qabla nihayatil ajal amma manzo Allah ya bar duniya gabanin lokacin biyan yayi wa yu'khadhu min hadha al to a wannan hadisi za mu samu hukunci kamar haka jawazu mu'amalatil kuffari mun tsallake mai eh wal ma'ruf annan annal ladhi fakkaha huwa Abu abu ne sananne wanda ya riga ya bada ya karbo wannan sirken shine sayyidina abubakar Bakar li'annahu dafa kull ad-duyun allati na ala rasulillah suna da sallama domin sai Abu Bakar da zo ya biya dukkan bashin da ake bin manzon Allah to daga ciki akwai wannan ya baye da karbo wa yau min hadha hadis a wannan hadisi za mu samu hukunci kamar haka jawazu mu'amalatul kuffar halaccin ai mu'amala da kafirai ma'al ilmi bi khubthi makasibihim wa fasadi mu'amalatihim duk da cewa abu ne sananne abin da suke samu na haramun ne ma'ana yanzu wannan bai hude ba sai inda ya samu kudin shi ba har ya sai wannan shayir din amma manzo Allah ya baya ya karba da haka yanzu kada ka ce na ga a kirista yana sai da motoci ni ba zan je sai mota a gurin shi ba dan ban san ina ya samu kudin yanzu sai motocin ba an gane abinda ba da yake nufi zai iya yi wa kuɗin ya samu ta haramun amma kai baka sani ba kai dai kaga yana sayar da kaya to in ka tashi ya halatta ka sai kayan halal ne ka saya amma misali da mun san cewa sata yake yi mun san cewa giya yake sayarwa kuɗin giyan ne kuma yake sayo wannan kayan to sai mu nisanci kayan amma in ba mu sani ba ba da cewa ina ya samu wa basadi mu'amala duk da kuma mu'amalar su ma mu'amala ce batacciya kun ga nan manzo Allah ya karba gurin bai yahudi wa kadhalika yajuzu rahlus silahi haka nan ya halatta ka bada jinginan makabi wa bai'uhu da sayar da shi wa ijaratuhu min al-kafir da daukan a hayan shi daga kafiri idan lam yakun harbiyan in ba abokin fadan ka bane kun ga manzo Allah nan ya bashi jinginar sulki ai an san me sulki ko ana amfani da shi wajen yaki dan kare suka ko sara da takobi yanzu manzo Allah ya dauka kai bai yahudi ya karɓo abinci a gurin shi Wani ya halaccin ka ba da makamin ka jingina ga wanda yake ba musulmi ba amma da sharaɗi in ba abokin faɗin ka bane in kafiri ne ba na amana ba kafiri ne wanda yake ya karka ba halatta ka bashi amma in kafiri ne na amana zimmi ne to ba laifi ka bashi jinginar wani makami ka karɓi wani abu domin ai yanzu idan ya yaƙe ka ya warware wannan amana ɗin wa kadhalika yajuzu shira'u li ajalin ya halatta a ciniki zuwa wani lokaci ciniki zuwa wani lokaci ma'ana ka sai abu bashi na sai wannan abin naka amma zan biya ka bayan wata daya sai dai irin bashin da muke yi ba daidai bane ba ni kaza bashi kullum an ba ka tafi ba ajali wannan kuskure ne a sanya ajali waje wazin rahni fil hadar ya halatta kuma ai jingina a zaman gida qur'ani ya nuna kamar jingina sai in za a yi tafiya amma magana rajiha ana jingina in kuna zaman gida ba sai mata biyi ba ko ga manzo Allah yana zaman gida ya bada jingina wannan abu fa ma waje da ma ya fukuha manzo Allah bai samu abin da zai bari ya karbo ba hatta ma ta har ya bar duniya da haka wannan yake gwada mana a halaccin bada jingina da kuma in an kai sai a karɓo wannan abin da aka ba da akwai kuskure da mutane suke da an ba mutum jingina abu sai ta amfani da shi wannan kuskure ne ana amfani da jingina idan kai ma kana mata wani amfani dabba ce aka baka jingina mutum ya karɓi naira dubu goma ya baka saniyar shi kaga tana buƙatar halawa da ruwa da hidima to sai ka tatsuno nan ta ka sha babu ne dan kana mata kai ma hidima ko jaki amma yanzu na baka fili na baka gona kana ta nomawa ka bani bashin dubu goma na ba gona ta jingina dai shekara sai ka noma shekara uku ban biya ka ba to wannan noman da kake ina amfanin ni kuma riban me nake samu a wannan amfanin da yake yi da haka ana amfani da jingina idan akwai wata hidima da za a mata amma jinginar da ba a mata hidima sai ka aje ta da aka kama abinka sai mai abu ya karbi kayan shi naktabi bi haza abin da ya zama daidai Allah ya ba lada wanda muka faɗa na kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk